wasu matasan kabilan bile karamar hukumar mayo balwa na jihar adamawa matasan dai sun karrama wasu bilawa guda hudu wanda irin bajinta da namijin kokari da suka yi domin tallafawa al'umma ba ma bilawan kaɗai ba alhaji bashir ishaku madugu yana ɗaya daga cikin waɗanda suka karrama wanda shi ko ya kasance wakilin bilawa a masarautar ta mayo balwa wanda mai girma hakimin mayo balwa alhaji muhammadu bamanga dalil ya naɗa shi a matsayin wakilin ilawa a wannan masarautar ya kasance shugaban wannan kungiya ta adamawa helping hands initiative wato ajenda kungiya da take tallafawa matasa wajen sana'o'i da kuma abin dogaro da kai wanda hakimin mayo balwan da kanshi ya bashi wannan kambu na karramawan aina ya bayan karrama wa'annan mutum hudun kana kuwa aka yi raye-rayen gargajiya na kabilar bilawa kamar haka shi ma alhaji bashir ishaku madugu wakilin ilawa kana kuwa shugaban kungiyar nan ta ajanda shi ma ya sake karrama hakimin mayo balwa wato alhaji muhammadu manga dalil kamar haka tunda allah ya ba shi wannan mulki yana tare da ilawa hankali da ladabi da biyayya na bilawa shi yasa ya ɗauki wannan jagoranci na wakili bile gabani mai girma girma balwa mun gode mun gode bajintan jarumin mutum ne mai girma bari rataya maka wannan yau kai maka zama mutumin bile bayan kwana loka gamen kuma ka shiga zuriyan sarautan bile daga yau muna mika maka wannan eh, speaker mai jiran gado saboda ka mika shi mai girma hakimi ma ya kwalwa da kokarin da yake yi a kuri ne talaka da kuma babu shawarwari da dare ko da rana ina godiya da kuka kasance kuka sa ni a cikin wannan taro da wannan biki naku kuma na gode shi wakilin file da sauran shugabanni na zuriyar file wanda suka ga ya dace a karrama ni nima da lambar yaba ina gode wa shi chairman na youth na file association wanda shi ma ya karrama ni a cikin jawabansa ina masa godiya da sauran matasa yanzu kam sai mu ce allah kyauta awal bubbo jakadiya tv daga yola